tana da ciki sai an je an ɗakin likita an yi gwaje-gwaje sai a zo a same ta asalin negative amma ita a jikinta da za a tambaye ta a bincike ta duk wasu alamomi da ya kamata na ciki tana ji tana da shi kuma da za a tambaye waɗanda suke tare da ita musamman mijinta na kusa da ita zai ce yana tsammanin matansa fa cikin ikon Allah tana da ciki wannan alamomi bayan sun kauce in tafiya ya tafiya za ta ci gaba da mafarkin kuma za ta dinga mafarkin ta aihu malamai suka ce cikin littafin manhajar Qur'an abin da ya shafi ashir wani hanya ake gane cewa mace ta aihu da ginno suka ce hanya ta farko shine lokacin da mace ta kwanta za ta wayi gari wata kawai sai ta ga ta wayi gari cikin jini ta kwanta lafiya lafiya kawai sai ta tashi sai ta ga jini a jikinta sannan bayan nan kuma wata za ta wayi gari Daga jini ya tsinke mata jinin kuma ba jinin al'ada ba jini haka kawai ya zo mata ba lokacin da ya kamata zo ba a tsakanin wannan lokaci cikin mafarkayyanta za ta dinga mafarkin jarirai tana shayar da su wata ma a lokacin in tana wannan mafarkayyan da za ki hira da ita za ta ce nonanta yana cika hatta yadda ruwan mai shayarwar nono yake tana fitar da ruwan nono haka to duk waɗannan malamai suka ce sharri ne daga cikin sharrin shaiɗani sharri ne daga cikin cutarwa na ashir babban hanya mafita akan wannan matsala wanda ya kamata mace ta kiyaye ta gane shine ta haƙura ta dakatar da dukkan wasu tesis da wahalhalu da take sha na asibiti sai dai abin da ya bayyana mata na wata laluran wanda take ganin in ta yi amfani da maganin asibiti tana samun mafita to sai ta komo kuma ta binciki wannan hanyoyi na karanta Qur'ani da addu'o'in da suka tabbata daga sunnan Annabi Muhammad matan da take fama da wannan matsala na asalin ciwon mara lokacin al'ada ko kuma tana samun asalin waɗannan lalurori ko yawan samun zuban ciki ko kuma asalin rashin zafi lokacin da suke tare da mijinta abubuwan da za ta yi amfani da su ba su da yawa kuma abubuwa ne masu sauƙi musamman matan da jini yake yanke mata akai akai yana yawan zuwa abinda malamai suka ce na farko shine za ta samu ruwa mai kyau in ta samu ruwa mai kyau za a samu kuma asalin gishiri in an samu gishiri za a samu kanwa za a haɗa soji ɗaya kuna jina da gishiri da mene za a haɗa soji ɗaya sai a samu ruwa in an samu ruwa mai kyau ita matar da bata da lafiyan ko mijinta ko wani nata sai kara bakinsa sai karanta mata waɗannan ayoyi isti'aza shine na farko na biyu sai a karanta ne basmala na uku sai a karanta fatiha za ta karanta fatiha tun daga farko har ƙarshe na biyu kuma za ta karanta surat ayatul kursi tun daga farko har ƙarshe na uku za ta karanta amanar rasul tun daga farko har ƙarshe na hudu za ta karanta suratul kafiruna tun daga farko har ƙarshe na biyar za ta karanta suratul ikhlas tun daga farko har ƙarshe na shida za ta karanta suratul falaq tun daga farko har ƙarshe za ta karanta suratul nasi tun daga farko har ƙarshe za ta karanta bismillahi arqiq wallahu yashfiq min kulli da'imi uzik wa min kulle nafsin au ainin hasidin Allah yashfik zaka karanta bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa alim sannan zaka karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq duka a cikin wannan ruwan bayan ta karanta a cikin wannan ruwan sai ta samu wajen da ba kazanta sai ta yi bismillah sai ta sha idan lokacin da za ta yi wannan tana fama da tsananin ciwon kai wannan ruwan da aka yi karatun sai ta ɗebi ruwan da bismillah sai ta sa a hancinta yanda ake sheka ruwan alwala haka za ta sheka sai ta face ta sake sheka ta face ta sake sheka ta face sai kuma ta ɗebi ruwan sai ta bi jikinta in ta bi jikinta inda ta san cewa duk jiki ne a jikinta babu laifi wasu ma suna ganin cewa in tana da kitso za ta iya warwarewa in kuma ta warware kitsa ma babu laifi sai ta ɗebi wannan ruwan sai ta bi dukkan jikinta sai ta shafa mana wanka za ta yi asalin na magani wannan suka ce duk jinin da yake zuba a jikin mace in dai ta sanadin cutan ashik ne to ana sa ran insha Allah ta'ala wannan shine sababi na farko na yanke shi abu na biyu in kuma tana samun mafarkaiya na shaidani na zuwa ya sadu da ita tsabar habbatu sauda ake samu ta karanta waɗannan ayoyi wadda na faɗa ko ta karanta ayatul kursi kadai ya isa in ta karanta sai ta samu hayakin habban kafin ta kwanta ana buƙatan ta yi alwala bayan ta yi alwala ta yi waɗannan zikirorin da ake na kwanciya cikin zikirorin kwanciya akwai kulhu uku falaki uku nasu uku ya tabbata cikin hadisi daga ummina Aisha ta shafa a jikinta za ta karanta ayatul kursi babu laifi ta karanta da amana rasul babu laifi in ta iya za ta karanta Allahumma aslamtu nafsi ilai har zuwa ƙarshen addu'a in bata iya ba waɗannan ayoyi da surori da ta karanta sun isar mata sai kuma ta zo ta ɗebi asalin wannan magani idan ta karanta waɗannan addu'o'in da ta yi amfani da su malamai da yawa suka ce wannan ma sai dai kuma wani lokacin ana samun matsala ga matan da suke fama da ciwon mara ko matsalan junne zama ba ba bane al'ainu take da shi dole matan mu na musulmai su samu al'ainu dole mata su samu kambun baka saboda an waye gari mace ‘yar uwarki za ta iya ganin wani halitta a jikinki wanda ya ba sha'awa ta yi magana ba tare da tana nufin sharri a tare da ke ba Allah ya jarabe ki ke sa manzon Allah yace kan bun baka gaskiya ne ke sa wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka yake wani sahabi ya ga bayan sa ya bashi sha'awa yana yaban bayan sa ya faɗi ya suma manzon Allah da aka zo wajen sa yace kai tanku kuna cutar da ƴan uwanku da bakunanku daga yau idan wani ya ga wani abin da ya bashi sha'awa manzo Allah yake kai addu'an alkhairi ko addu'an albarka akai ki sa musulunci da yace ki sa mayafi musulunci da yace ki rufe jikinki tun daga sama har ƙasa musulunci da yace ki sa niqabi duk da naji wasu mata suna tuhuman mazajen su cewa dan me yasa dan sa niqabi ai ko albani da ya rubuta littafin jilbabil mar'atil muslima bai ce asalin niqabi wajibi ba ce alal istihbab nan ya kamata ku matso saboda baya muna da mai rekodin malamai suka ce to ai in ke kina kallon kanki a ke kina ganin ke kin girma to a wajen wani fasikin kuma yana ganin ki yar shekara sha ne shi yasa addinin musulunci dai tashi ba da kariya wa mata da yar shekara ɗari da yar shekara saba'in da yar shekara tamanin da yar shekara shida da yar shekara kaza in dai har ta balaga shara musulunci duk sai ba su hukunci na lulluɓe jiki to wani lokacin ba cutan aljani bane kambun baka ne na yar uwarki mace yake cutar da ke duk da malamai sun ce duk mutum duk mutum ne kambun baka da miji ko mace akwai hasara a tattare da shi ga kuma yanzu abin da yake faruwa a kasashen nan musamman an ce babu inda abin ya fi yawa a Najeriya kamar Abuja shekaran jiya wancan ake gaya mu a Katsina aka ce yanzu babu abin da ya yawa a Abuja kamar mace ta nemi mace an ce ma in mace ta ga mace ta mata suna da bokansu da suke zuwa hatta kai sunanta ta ce wanda take so a kulla musu soyayya tsakaninsu da ita ubangiji Allah ya kiyaye to a takaice kambun baka zai iya cutar da ke ki tsinci kanki cikin waɗannan matsaloli idan ta karanta waɗannan ayoyi ta yi alwala sai ta karanta waɗannan ayoyi sai ta sha to duk jinin da yake zuwa mata zai tsaya bangare na biyu za ta iya samo garin hulba kuna jina za ta iya samo garin hulba game da matan da take samun matsala na ciwon mara lokacin al'ada ko rashin daidaituwan jini na al'ada ko kuma duk lokacin da mai gidanta yake kusancinta tsananin zafi da wahala take samu abinda suka ce abubuwa guda shida za ta nema kowa ta kashe kunnanta ta ji na farko za ta je ta nemo asalin garin habbatin sauda na biyu za ta nemo garin hulba na uku za ta nemo garin kustul hindi an samu guda nawa ku karanta yanzu garin habba garin hulba garin ne kustul hindi idan ta samu su akalla ta samu kowane guda ɗaya cokali cokali an gane to kustul hindi da hausa sunansa sanya ko san sanya ha hausawa suna ce mata sanya an gane ko wannan garin kustul hindi idan kika samu mai da ce? kulba sai mene sai mene su nawa kenan idan kika samu guda uku kowanne cokali sai ki ajiye kuna jina daga nan kuma sai ki samu albasa rabi sai ki samu tafannuwa bunch daya sai ki hada soje daya sai ki samu blender in kika samu blender sai ki zuba a ciki sai ki samu madara thick milk sai ki blending din wannan albasa da mene da tafannuwa da mene kulba da mene kuskul hindi da mene da habba kuna ji na idan ta yi blending ɗinsu sai ta samu kuma aya kuna ji na da waken soya sai ta asalin dafa su ta cire ruwansu in ta cire ruwansu sai ta dafa in ta tashi dafawa sai ta ɗebi wannan maganin da ta yi blending ɗinsa sai ta haɗa su gaba ɗaya sai ta dafa sai ta tashi sai ta samu flask sai ta zuba wannan malamai suka ce ko da ana tsammanin mace wani abu ya lalace mata a ciki inda yana alaka da sharrin shaidanu aka yi rukuya tana shan sa a wuni su uku a cikin flat da ɗumi. ko da mace ce wata cuta ya tsaya mata a ciki har ya hura cikinta ya kai ga tana samun matsala suka ce wannan shine hanya mafi saukin da za ta bi da izinin Allah Allah ya warkar da ita kun haddace ce garin hulba ce garin habba Na ce garin kustul hindi Na ce albasa Na ce tafannuwa Na ce a samo madara a haɗa su a yi blending ɗinsu a waje ɗaya Na ce a samo aya Na ce a samo waken soya an gane ko Na ce sai a haɗa su waje ɗaya sai a cire ruwan ayan da ya kumfi kowa sanin yadda kuke kunan aya haka ne wannan ma wani ya ba mu shawara ana ce masa shak abdallah duk da ba dan najeriya ba ne dan nejar ne yace su matansu na yankin maraɗi da matansu wanda suke yankin wani gari ana ce magaran asalin doso yace sun sauƙaƙe musu in ana sai da kunun aya kawai sai ta saya sai dai in su Nijar ba su ha'inci mu bamu da garanti akan matanmu na Najeriya ana samun kunan ayan babu ha'inci a kansa Ha? in ana samun kunan aya babu ha'inci za ta iya in kuma tana shakkan ha'inci to sai ta sayi ayan sai ta cire ta hada da waken soya wannan ruwan za ta tafasa shi wadda da hausa ana ce masa salala in ta hada shi sai ta ɗauki sauran wancan combination din sai ta dora a wuta in ya tafasa sai ta sauke shi sai ta zuba a flask da dinga shansa sau uku a wuni duk matsalan da ya shafi tumbi matsalan da ya shafi cuta ta mahaifa matsalar da ya shafi zafi lokacin da mijinta yake kusancinta matsalar da ya shafi rashin zuwan al'ada kaddara akwai matan da za ta wayi gari ta ce ta kai shekara ko ta kai wata uku ko wata biyu al'ada ya daina zuwa mata amma ku fahimci rashin zuwan al'ada na lalura fa ba na shekaru ba idan shekarun ta ya wuce babu maganin da zai kawo mata al'ada ana magana ne akan matan da al'ada ya daina zuwa mata saboda lalura ana magana ne matan da ake zargin mahaifarta yana da matsala ana zargin matan da ake zargin cewa ciwon mara na rashin na al'ada ya taɓa mata mahaifa ko ya taɓa mata asalin al'aurarta har tana samun matsala lokacin da suke tare da mijinta to wannan malamai suka ce shine hanya mafi sauki da mace za ta yi amfani da shi wajen samun waraka insha Allahu ta'ala sannan ana amfani wajen matan da ta aihu ko kuma matan da kafin ta aihu tana fargaba dan akwai mata da yawa in sun aihu suna samun matsala lokacin da 'ya'yansu suka aise su suna samun karancin ruwan nono wanda a hausa ana cewa nonon ce yana da gasi har sai a ga yaron an aise shi wani lokacin za ku ga yaron ma yana rama har wani lokacin za ku ga yaron yana lalacewa haka ne ko sai a dinga cewa nonon ce yana da mene yana da zafi ko zaki yana da gasi to idan mace tana da wannan matsalar duk lokacin da ta aihu malamai suka ce duk matan da take aihuwa take samun matsalar ruwan nono bayan kun yi magani ku bincike ta akan jinnu domin aljanin yana iya cutar da ita bayan ta haifi ɗan Allah ya ci ƙarfinsa an samu cikin don ba a san ransa aka samu cikin ba domin wata matan sai ta samu ciki kawai sai aljani ya zo cikin dare sai ya sadu da ita kawai tana mafarkin namiji sai jini ya zo mata wata kuma sai ta samu ciki aljanin kawai malama ku tashi daga nan ku dawo nan nan gaba ɗaya layin nan ku tashi ku dawo nan wata kuma burin wata kuma aljanan sai ya bari sai ma ta zo ma sai kashe ɗan a ciki sai tafiya ya tafiya sai a ce dan ma ya mutu to duk waɗannan hanyoyin da ake amfani da su nan wajen samun waɗannan waraka sai abu na gaba abin da ya shafi karancin ruwan nono lokacin da mace ta aihu na ina magana akan matan da suke fama da ciwon jinnu ne in mace tana da jinnu tana budurwa tana da matsalar jinnu bayan ta aihu kuma sai aka wayi gari aka gane cewa akwai karancin ruwan nono a tare da ita wannan ga abin da ake nema sai ta je ta nemo garin eh, garin kalfit ku faɗa mu garin kalfit da garin hulba da garin habba su za a haɗa waje ɗaya ta dinga haɗawa da madara tana tafasawa tana sha ina fata mun gane Allah ya sa mu dace to sai abu kusan na gaba shine matsala na abin da ya shafe wanda ita aljanin da aka turo mata an turo mata aljani ne ta fuskar sihiri idan aljanin ta fuskan sihiri ne yake zuwa ya cutar da ita to wannan abin da za a yi abu guda ɗaya ne kawai sai a samu malaman rukuya akwai ayoyi na rukuya da ake karantawa wanda ayoyin sun kasance ganyen magarya ake amfani da su na iftalis sihir amma kafin a ɗora ta a kai ana ɗora ta akan abu guda biyu na farko kafin a mata wannan rukuya na ganyen magaryan ana buƙatan a fara mata rukuya na albasa rukuya na albasa shine malamai da yawa suka ce duk irin shaidanin da yake hana mace bacci a cikin gidanta ko take samun mafarkayya ko take samun yawan firgita da tsoro ko kuma take samun rashin nutsuwa ko ta waye gari cikin ɓacin rai da ƙunci da damuwa ko kuma yawan wani ciwo a jikinta wanda amma in ta bar gidanta sai ta ji ta warke ana samun ganyen ana samun albasa sannan na biyu kuma a samu garin kanwa a samu gishiri sai ta sa hannunta a cikin ruwa in ta sa hannunta a cikin ruwa mijinta ko wani ɗan uwanta ko ɗanta ko ƴarta sai ta kara baki sai ta mata rukuya. wannan ruƙuyan da za ta mata ba mamaki wasu su ji ina yawan maimaita kul huwa falaki nasu malamai suka ce shi qur'ani dukkanin sa waraka ne kuma qur'ani Allah yake shifa'un wa rahmatul lil mu'minin malaman suna suka ce fatiha in ka ɗauki fatiha kai tawassuli da shi ka karanta malama ki zauna a wajen malama rufe kofar nan rufe kofar nan a buɗe nan kofar rufe eh Thank you. ina fata mun gane a gurguje idan asalin za a mata wannan rukuya ana bukatar a samu albasa a sami gishiri a sami kanwa sai ta sa hannunta a ciki wannan rukuyan yana da matukan tasiri domin malamai da yawa suna ganin duk cutar da jinnu ya sa a jikin dan adam ba wai asalin albasa ke shira aljani ba ayan qur'anin shi ke koran aljani shi kuma albasa da gishiri da kanwan yana maganin cutar da aljanin ya sa a jikin mutum ne kuma lokacin da ta sa hannunta a cikin ruwan ana karatun shedanin da ke jikinta in yana kusa zai iya bayyana in baya bun baya kusa da ita kuma Allah madaukakin sarki zai maganin sa bayan ta gama za ta ci albasar ta sha ruwan sai a cikin ɗakin ana watsa ruwan ana cewa bismillahi ukhrij adwallah bismillahi ukhrij adwallah da sunan Allah makiyin Allah ka fita wannan babu laifi za a yi haka sannan kuma sai a zo a dora ta akan na ganyen magarya bayan an kammala waɗannan to duk irin ciwon da zai biyo baya a jikin mace waɗancan hanyoyi da aka bi na karatun Kur'ani da ruƙuya da waɗancan magunguna ana fatan insha Allah ta'ala Allah zai maganin kowane irin shiɗanin da yake damunta to sai matsaloli na biyu matan da suke samun matsala na cutar mahaifa ta ɗauki lokaci bata aihu ba ko wani lokacin mace sai ta samu ciki sai cikin ya zube ko kuma wani lokaci za ta samu ciki amma sai ta zo aihuwan sai a samu gaddama na matsala abinda malamai kullum suke ba da shawara tun lokacin da mace ta samu ciki tun daga wata ɗaya take renansa a musulunci renan cikin nan kuma sun kawo hanyoyi guda uku wasu daga cikin irin su abu marwan al-andalusi suka ce ana buƙatar mace ta samu man zaitun da man habba in kika samu man zaitun da man habba a karanta miki suratul baqara tun daga farko har ƙarshe sai ki ajiye wannan man zaitun da man habban cikin cikin yana wata ɗaya kullum garin Allah in ya waye daga wata ɗaya zuwa wata uku ana buƙatar ki ɗauki wannan man zaitun da man habban da kika haɗa su waje ɗaya da zuma ki dinga shan cokali uku uku da safe da rana da yamma sorry cokali ɗaya da safe da rana da yamma kowanne ana bin sa da zuma tare da bismillah game da matan da take samun yawan zuban ciki ko matan da take samun matsala lokacin aihuwa domin malamai da yawa suna ganin cewa ba a ga dalilin da za a ce wai ba za ta aihu ba sai an mata tiyata saboda Allah yake summa sabila ai Allah da ya bada cike shi ya bada hanyar da dan zai fita sai dai wani lokacin gaggawa ne kawai muna hira da liman yake bani labarin abin da ya faru a kansa likita ya bashi lokaci kaza yake matarsa sai an mata tiyata za a za ta aihu malam yake shi sai ya ki yadda yake ga bai bukatan tiyata yayi alwala yayi nafila kawai ya dauki ruwa yayi addu'a ya bata ta sha ya kai kara wajen Allah ita ba ka wani lokaci ba kawai sai Allah ya sauke ta lafiya wannan abu ne mai sauki a wajen Allah sannan ya faru a Lagos last two years back wata baiwar Allah take gaya min cewa a asibitin Lagos na kuɗi in kin je za zaki aihu in namiji ne dubu ashirin in mace ce dubu goma A wani asibiti a ajeji ana ce masa asibitin matolani in mace ce dubu goma in namiji ne dubu ashirin da daga dubu goma ne malamin da matarsa za ta aihu abinda zai kina ranar bai da shi za a kai ta asibiti yake kar a kai ta aka ce me za ka mata yake shi yake da abin zai mata ba na man cewa wata rana ranar asabar ni nake da darasi wa matan aure misalin kusan aza. yazo ya sami yace ga halin da matansa take ciki nake ka karanta menene matar annabi take da fahimta menene malam abubakar gumi yake da fahimta mala bakar kuma yana da fahimtar ayan nan inda Allah yake cewa ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ka annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbasu illa sa'atan min nahar balag to malamai da yawa sai suka ce waɗannan ayoyi matar manzon Allah tana da fahimta da ibnu taymiya zai iya saukar wa mace da naƙuda amma wasu malaman kuma suka ce ga kalmar da in aka samu ruwan zanzam aka karanta wa mace Allah na sauƙaƙar mata da wahalar naƙuda wahalar da za ta sha bai wuce zara gashi a cikin gari ba wannan addu'an ya kamata ina karanta muku kowa ta haddace shine ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu la ilaha illa allahul al halim la ilaha illa allahu rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim allahumma rahmatika arju fala takilni ila nafsi tarfata aynin wa aslih li sha'ni kulla. la ilaha illa anta allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-huzna idza shi'ta sahla Allahu Allahu rabbi la ushrika bihi shay'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim an hada ke shi ha an hada ke? ba ku ke shi ba da kun sa abin da yake jawo muku kalle-kallen fina-finai ko kwakwalwar ba za ta yi rike karatu ba kuma malamai da yawa suna ganin gwargwadon diraman hausa da najeriyancin gwargwadon aljanin da suke jikinki gwargwadon adadin filet ɗin gidanki gwargwadon adadin aljanin da suke jikinki ku ce ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghfiru la ilaha illa allahul azimul halim la ilaha illa allahul لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم ورب العرش العظيم اللهم رحمتك Arzu fala khilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sha'ni kulla la ilaha illa anta اللهم لا سهل إلا ما جعلته سحلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سحلا الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا la ilaha إلا أنت subhanaka inni kuntu ina الظالمين malamai suka ce ma'anar addu'an ake dubawa sai bawa ya koma ga Allah kika ce Allah kai ne rayayye kai ne da wamamme cikin rahamarka nake neman agajin wannan halin da nake ciki hakika na sai da babu wanda ya cancanta in bauta masa in nemi taimakon sa ya yaye min sai wanda ya halicci sama ya halicci kasa ubangijin al'arshi mai girma ya Allah ina kwaɗayi rahamarka cikin halin da nake ciki Allah karka bar ni cikin matsalan nan na naƙuda daidai da yadda bawa yake kissa ido Allah bayan ka magance min wannan matsala sauran matsaloli na ma duka Allah ka magance mu ya Allah in ka sauƙaƙe min wannan matsala duk duniya babu wanda ya sai tsananta mu Allah in ka tsananta min babu wanda ya sai sauƙaƙa min Allah kai nake kira Allah kai nake kira Allah kai nake kira Allah kai nake neman taimako tsananin wahala da naƙuda ba zai samu maka shirka ba lallai Allah ka tsarkaka ni bawanka na zalunci kaina akwai tauhidi ko babu to wannan ana so a cikin ruwan zanzan za a karanta a bata ta sha to duk matan da take fama da naƙuda idan aka ɗora ta akan wannan ana fatan da izinin Allah Allah maɗaukacin sarki zai warkar da ita ubangiji Allah ya warkar da mu a gurguje babban abin da muke so mu gane shine ne alaƙa tsakanin cutan aljani da kuma cututtukan da muke zuwa asibiti yanzu dai mun fahimci cewa idan mace tana yawan samun zuban ciki na fuskan aljani ga abin da ya kamata ta yi amfani da shi idan mace kuma cikin ne baya shiga a sababin wani ne, to abin bayan nan da aka yi magana shi ya kamata ta a kai da kuma zikiri da karatun ƙur'ani da rukuya idan kuma mace ce duk lokacin da ta zo aihuwa tana samun matsala sai an ce za a yi operation to nan malamai suka ce ga addu'an naƙudan da ya kamata ta rike amma ana buƙatar a samu rukuya a cikin man zaitun da man habba ya zama cikin tun daga wata ɗaya har zuwa wata shida har zuwa wata uku za ta dinga shan cokali ɗaya na zuma da cokali ɗaya na man ta sauda da zaitun tun daga safe da rana da daddare daga kan wata uku zuwa wata shida za ta dinga shan cokali biyu man zaitun da habban da aka yi rukuya da zuma cokali biyu da sata da rana da yamma tun daga kan wata shida zuwa wata tara za ta koma shan man zaitun cokali uku da habba cokali uku tare da kuma zuma cokali uku za ta dinga shansa da sata da rana da yamma amma a tsakanin lokacin da ta tabbatar da ta shiga cikin watan aihuwa wasu kuma suka ce tun daga kan wata shida ana bukatar ta dinga samun ganyen na'ana da guma asalin garin habba tana tafasa shi da zuma tana sha malamai suka ce ganyen na'ana yana kaifafa kwakwalwan jinjirin da ke cikin uwarsa kuma yana sauƙaƙa wa matan sauƙin wahalar naƙuda da izinin Allah yasa za ku ga cewa dukkan waɗanda suka ƙware a duniya suna ƙarfafa amfani da itaciyar na'ana saboda ita itaciyar na'ana ta ɓangaren wasu larabawan don suka ce tana wanke kwakwalwa kuma tana buɗe murya yanzu ko ƙananan yara waɗanda kamar irin waɗannan yara ƙanana ina da ke samu ganyen na nan amma original ki dinga tafasawa kamar lifton kina ba su da zuma suna sha suka ce to kankanin lokaci zaki ga yadda kwakwalwar su zai dinga buɗewa. ubangiji Allah ya sa dace abu na gaba sai mu ci gaba da bayani kuma akan cututtukan da ba su alaka da asalin cututtuka na jinnu dauki misali yanzu akwai abubuwan da mata suka fi bukata a wannan lokaci malaman musulunci sun zauna sun yi bincike sun kawo mata mafita kunga na ce muku ba na so ana surutu ina karatu nan na surutu nan na surutu aka mata ku yi hakuri abubuwa da malamai suka tattauna akan abin da ya shafi matsaloli na matayenmu don karanta abubuwa kamar guda shida wanda nake so kowa a cikin ku ta tsaya ta yi nazari ta san kuma wani abu za ta ɗauka wajen hanyar da za a magance shi waɗancan abubuwan da zan faɗe su ba su alaƙa da cikin wannan littafi abin da zan yi magana kai shine binciken da malaman addini da na zamani suka yi dangane da abubuwan da mata da su wanda zai gyara musu gashi gashin ta yi tsayi gashin ta yi duhu ana so a raba ta da relaxa ne wannan relaxa bincike ya gwada cewa yana cutar da oke a bar maganar gyaran gashi ana so ne a ga wasu hanyoyi za a bi a raba ki da relaxer ku gane da cewa duk matan da take relaxer in tana da gashi mai kyau karshe sai kin samu gashin ya lalace kuma yana ja haka ne ko ba haka bane to idan kin fahimci haka dan me yasa sai kin tilasta kanki kin yi faɗa da Allah kuma kin cutar da kanki malaman musulunci in ba dan kwanan nan ba ma har zuwa shekarun da suka wuce suna kai kawo wajen rashin amincewa da yadda da kai tsaye su ba da fatawa akan abin da ya shafi rilagza saboda sun ce duk abin da yake canza halittar ɗabi'ar gashin ɗan adam suna jin tsoron ba da fatawa na halaccinsa sannan kuma ana ganin cewa yana da illa domin a ƙa'ida ta fatawar musulunci shine duk abin da ɗa namiji ko mace za ta yi amfani ya cutar da ita bai halatta ta yi amfani da shi ba idan mace tana so ta yi amfani wajen da ta gyara gashinta yana da kyau mu tattauna da ku akan menene za ku bullo da aka bullo muku da shi a sunnance ko a addinance game da abin da mace za ta yi ta gyara gashinta ta gyara kuma fatar jikinta akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi wanda mace za ta haɗa su fatar jikinta ya yi haske ba wai ta yi na bleaching ba ku gane babu magani na musulunci da zai sa ke baka ke zama fara sai dai bleaching sai dai abin da ake tunani ba za ki zama fara ba sai dai zaki iya zama cakula duk da kala rawo ya can an ce ma cakula zagin ka ake so a yi kai baki ne a takaice dai fatar ki zai yi kyau wasu ma suka ce idan ma a baya ta yi shafe shafe ta shafa man da ya taba fatar ta in ta amfani da waɗannan abubuwa zai gyara mata jiki sannan cikin magana za ku ɗauki takarda da biro zan gaya muku abubuwan da mace za ta yi amfani da shi kai tsaye game da mata waɗanda ya kamata su rage ƙiba babu wani abu da malaman musulunci suke ganin sauƙinsa kamar wasu itatuwan da suka hararo wanda suke ganin cewa in mace ta yi amfani da su Allah ya sa ta dace za ta iya rage tumbi za ta iya rage faƙiban jikinta amma waɗannan abubuwa duk ana ɗora su ne gwargwadon yanayin yadda Allah maɗaukacin sarki ya baki nasara kika dace da kuma abubuwan da mace za ta yi wanda za ta gyara jikinta gyaran jikin nan suna ba shi fatawa guda biyu akwai gyaran jiki wanda mace wata tana gama yaye in ta yi yaye kwana biyu kwata ɗaya kwata biyu bayan ta gama yaye sai nonon ta lalace ba zai sake gyaruwa ba har sai ta sake wani ayo ana samu waɗannan matan ko ba a samu ita tana buƙatan a hakan ya sa wasu matan an ce har suna zuwa su sai magunguna na china kuma sai likitoci masu addini masu hankali suke gwada musu cewa duk matan da suke shan magani wanda yake illajin na breast na turawa ko na china atlas yana kawo musu kansa na nono wanda ko kwanakin baya ma an nuno wata mata a birtaniya ita magani ta sha wanda an yanke ɗaya nonon ɗaya nonon an yanke shi kuma a cikin shekaru mafi kankanta an ce shekaranta goma sha takwas yanzu ta waye gari ba ta da ko guda ɗaya kuma likita ya ce za ta iya aihuwa a kowane lokaci to irin waɗannan abubuwa duk malamai sun kawo mana mafita sannan a ƙarƙashi kuma za mu duba mu ga menene abin da ya shafi amradul afal matsalolin da suka shafi matsaloli na yara matsaloli na yara bincike da malamai suka yi na abin da ya shafi fitsarin kwance akwai silsilatul bawl da kuma wal bawl fil abin da ya shafi matsala na mafitsara babban mutum ya zamto yana yoyon fitsari ko fitsarin ya ki fita ko mace ta waye gari fitsari yake fita da kuma yaron da yake fitsari na kwance duk wannan malamin ya kawo hanyoyin da za a bi da izinin Allah a sauƙaƙe a magance mataki na farko game da abin da malamai suka yi bincike a addini wanda ake ganin bai saba ma shari'a ba mace za ta iya amfani da shi wajen gyara gashin kanta ku gane cewa shi gashi mace za ta gyara shi ta hanya guda uku kullum abin da ake gaya wa mata karki zauna a wajen nan an ce ke kuma ki rufe kofar nan tashi a wajen saboda mai dobin ne a wajen ku tawo nan kuskuren da matanmu suke yi shine wata mace idan an tafi in tana da 'yan uwa sun tafi indiya takan ce a so mata man gashi wata kuma takan ce in an tafi saudiya a so mata man gashi man gashin da zai yi ma balarabiya ba zai yi wa bakar fata ba man gashin da zai yi ma 'yar indiya ba zai yi wa balarabiya ba haka man gashin da zai yi wa baturiya ba zai ma yar indiya ba saboda malamai suka ce gashi da kuke ganinsa ya kasu kashi uku akwai busasshen gashi busasshen gashi shine irin gashin matayenmu na arewaci ko na afirka su gashin su busasshen gashi ne an gane ko akwai kuma asalin ɗanyen gashi ɗanyen gashi shine asalin gashi irin na matan indiya an gane ko waɗannan suka malamai suka ce malama don girman Allah ki rufe ƙofar nan kuma kar a sake fita daga ciki eh, ki rufe ki rufe akwai jamlok su dinga shigowa ta nan ko su shigo ta nan a buɗe wannan kofar su dinga shigowa ta nan ko su shigo ta nan idan mace tana so ta yi amfani da abin da zai gyara mata gashi gashin ta ya tsayi ya yi duhu ko da gashin ya kasance asalin bai da yawa amma da a sami kyautatuwansa kuma ku gane ko a nan najeriya akwai yankuna guda uku wanda yanayin gashinsu da yanayin fatin jikin matansu da bambanci yanzu ki ɗauki misali matar da take abuja kalan fatan jikinta ya saba da matan da take mai duguri haka ne matan da take lagos kalan fatan jikinta ya saba da matan da take adamawa matan da take bauchi yanayin fatan jikinta ya saba da matan da take inugu saboda shi ɗan adam yana rayuwa ne da irin nau'in abincin da yake rayuwa da shi da kuma yanayin wajen yanzu wata tana shigowa abuja sai ku ganta gaba ɗaya kamar tana bleaching fatar jikinta yana kyau asalin jikinta ya canza saboda me yasa ta samu yanayin canjin waje wata aka ɗauke ta aka kai ta lagos ba za ta yi wata biyu ko wata uku ba za ku ga fatar jikinta ya canza haka ne ko ba haka bane yanzu wata yar adamawa ce suna lagos idan mijinta ya tafi hutu in ta je adamawa kafin ta dawo wannan zafin adamawa kun san adamawa yana da ɗan zafi sosai haka ne ko in ta je ɗan zafin nan da za ta canza da yanayin wajen sai ku ga fatan jikinta ya canza to shi gashi abinda malamai suka ce abu guda uku suna lalata gashi na farko sanyi in aka samu sanyi ba a gyara kai zaki ga gashin ki yana karewa sannan na biyu kuma tsananin bakin ciki tana zaune da mijinta Allah ya karɓar ransa in mace ta shiga cikin kuncin damuwa sai ku ga har ake gashin ta ma ya ne? ya zube sannan kuma akwai ciwo wata mace tana fama da ciwon aljanu za ku ga gashin ta yana zuba shi yasa aka ce daga cikin abin da aljani ya fi cutar da mace shine ina yawan sa mata kaikayin kai ta dinga jin kamar dan da kullun kanta na kaikayi ta dinga sosa ido idan ta yi ta kaikayi kunnanta ya dinga kaikayi sannan hancinta ta dinga jin kamar yana toshewa a kawai tana zane ku sai ku dinga jin ita kare tana yin ku ku ku ku ku suka ce duka wannan sign of jinnu suna cutar da mace haka to idan mace tana so ta gyara gashinta a sababin ɗayan waɗannan abubuwa na farko za ta samu lalle shine hinna ko lallan nan inda hali ta samu ɗanye in babu hali kuma ta samu ganyensa amma kata ta samo garinsa in ta samo lalle ganye sai ta zuba a cikin ruwa ta samo misali kamar rasul uku shine ta dunkule hannunta ɗaya ta dunkule hannunta biyu ta dunkule hannunta uku sai ta zuba sai ta samo kamar ruwa lita biyu sai ta samo lita biyu lita biyu nan kamar cewa ta guda nawa kenan takwas an gane ko idan ta zuba sai ta samu albasa sai ta yanka sai ta samu tafannuwa kuli ɗaya sai ta sa idan ta saka tafannuwa za ta tsora wannan lalle albasa tafannuwa ruwa za ta tsora shi akan wata kimanin awa guda amma ba za ta ba shi wuta balbal ba za ta ba shi wuta ne kafif kaɗan kaɗan idan gama sai ta tace sai ta tsefa kanta idan ta tsefa kanta za ta samu wata mace ‘yar uwarta wanda za ta taimaka mata za ta ɗiban wannan ruwan lallan ta albasa wanda ya haɗu da tafannuwan, za ta dinga ɗiba tana gashinta layi bayan tana zubawa abinda ake bukata ana wannan ruwan ya shiga cikin ramin kanta ne idan ta ga aka yi matsashin ɗin ka tabbatar da ko ina ruwan ya shiga to sai kuma a dinga ɗiban ruwan ana cakuɗa gashin ana ɗiban ruwan ana cakuɗa gashin ba a bukata a sa masa sabulu idan aka gama aka tabbatar da wannan gashin wannan ruwan ya shiga ramin gashin kanta kuma sannan ya jika wannan kan sosai to sai a ɗaura wannan kan in aka ɗaura kan sai ta samo leda sai ta rufe kan in ta rufe kan ba za ta kunce kan ba sai ta ba shi awa guda wannan ko da mace tana fama da matsala na kushewan gashi da mace yanzu za ta zai ta yi shi sai ta ga gashinta ya yi tsayi kuma ya yi duhu kuma wannan cinkushewan da take samu wannan shine mafi saukin relaxant da ba zai cutar da ita ba kuma zai kara ma gashin kanta duhu bayan ta yi wannan za ta bar kanta na awa guda idan na awa guda ya yi za ta taje kan to ga mayukan kuma da ake so ki kitso da shi na farko za ki samo man zaitun na biyu ki samo man simsim kun san man simsim da Hausa ana ce masa man riɗi na uku za ku samo Zaitun lawu zaitun lawu sunansa da Hausa danya da turanci sunansa almo na hudu za ku samo man kwakwa na biyar za ku samo man alayyadi shi kan wannan ya fi komai sauƙi a abuja aka ce waɗannan abubuwa idan kika haɗa shi bayan kanki kin buɗe shi kin taje shi sai kuma a ɗebi wannan man da aka lissafa me da me nace man mene na biyu na uku ku faɗa ɗaya bayan ɗaya na farko na biyu na uku na hudu na biyar to wannan in kika ɗauke shi kuna jina bayan kin wanke kan yanzu wannan abin da kika yi man zaitun man simsim man lauz man kwakwa man alayyadi kuna jina wancan abin da kika wanke da lalle a matsayin kamar kin yi relaxing ɗin kenan yanzu wannan oil ɗin kuma abin da ake bukata shine ana so ne za a bi gashin ki ɗaya bayan ɗaya a yi oilin ɗin kanki da wannan man idan aka yi oilin ɗin kan skin ana so kuma a sake shafa man bayan oilin ɗin kuma a sake ƙulla kan kuma in kika ƙulla kan still ki sake mai da shi cikin leda ki ɗaure shi sai bayan awa ki sake kunce shi zaki ki tsotso kika kunce ki duba ki ga inda gashin ki zai Allah ya sa mu dace wannan man kuma shi ake amfani da shi wajen gyara fata idan mace tana so fata ta yayi kyau musamman lokacin sanyi zaki iya haɗa man zaitun da zaitun lawu da man simsim da man alayyadi da man kwakwa in kina bukata za ki iya sa man habba wannan ummata tana shafa ki a jiki yana gyara jiki kuma yana hana fata ta yaushi kuma yana hana fatar mace fashewa abu na gaba matar da take so ta samu asalin kyakkyawan raino mana bayan ta yaya ɗanta ba ta son asalin nonon ta ya lalace abubuwan da za ta yi amfani da shi abubuwa ne wanda suka shafi nau'in abincin da kike ci lokacin da mace take shayarwa kafin ta yi yaye ana son tsora sati biyu kafin ta yi yaye ta haɗa waɗannan abubuwa ba na so bayan na gama karantawa kuma a sake tambaya na na farko ana so a samu alkama na biyu kuma ana so a samu ɗanyen shinkafa nawa kenan na kuma ana so a samu asalin ayaba akwai wata ayaba ana ce mata maudus sudani malam ku ne masu gidan gona wannan ayaban yawanci ana cinta haka kuma ana iya soya ta ban san sunan da ake gaya mata a nan ba ana iya cinta haka kuma ana soya ta a'a ai shi plantain ba a cinsa ko ana cin plantain wato ku yi haƙure wancan ayaban yanda yake bai kai asalin plantain tsayi ba ka gane shi bai kai shi tsayi ba kuma yawanci za ku gan shi nunanne abin sha'awa kun san shi? to ana samun wannan ayaban sai ki yayyanka a baya ne da me nake da me sai kuma a yi me aƙalla in kin samu ɗanyen shinkafa kowanne kika samu cikin gwangwani guda shida a talauce fa nake gaya muku in kina da hali ma za ki iya sawa gwangwani goma yanzu mu kaddara in kina da ƙarfi a sa gwangwani goma sanyin shinkafa alkama gwangwani goma wannan ayaban akalla a samo guda goma sai a yayyanka shi sai a busar da shi kuna jina abu na gaba sai a samo fulis sudani me sunan gyaɗan nan wanda ake ce mata mai bargo hmm? kamfala kun san kun san gyaɗa kamfala to ita wannan soya ta ake yi akalla ki samu gwangwani guda shida kuna jina idan ta samu gwangwani kaman guda shida sai ta soya shi me yasa ba za ku zauna a nan ba ne <laughs> sai haƙuri <laughs> an gane ko wannan gyaɗan akalla ki samu gwangwani shida sai a soya shi idan aka soya sai kin cire wannan fatar bayan fa sai ki zo ki haɗa shi da abubuwa guda nawa muka lissafa da me aha aha ai ban yaya aka masa barakallahu fikum ya bushe ko sai kuma aka samu me wace irin gyada sai a me sai a hada ta da me waɗancan adadin su guda nawa nawa ha daga nan sai ki samu kuma asalin aya waɗancan haɗin da kika yin nan gaba ɗayansu za ki haɗa soje ɗaya sai ki samu hulba kamar cikin gwangwanin madara guda ɗaya hulba sai ki samu garin habba cikin gwangwani guda ɗaya sai ki haɗa waɗancan abubuwan gaba ɗaya sai a kai inji da ayaban da alkaman da habban da komai duk sai a yi mene sai a nika idan aka niƙa sai ki ne da su gari sai ki ajiye ayaban ba an busar da shi an hada shi ciki an yanka an shi aya ruwan ayan ake so a yi amfani da shi da ruwan ayan za ki cire in kika cire ruwan ayan sai ki sanwan kunu kin san yadda ake yin kunu da wannan ruwan ayan ake so ki dafa kunun da za ki sha amma ana so kafin mace ta fara sha za ta samu madara in tana da ƙarfi ta samu fresh milk in ba ta da halin fresh milk kuma ta samu ko da gwangwanin madara na luna sati biyu kafin ta kafin ta yi yaye ake so mace ta fara sha kafin ta fara yaye za ta fara sha da sati biyu kafin ta fara yaye kuma da sata ake so ta sha shi shi za ta fara sha da madara kuma in ta sha shi ba za ta ci abinci ba sai ta yi awa haka kuma da daddare in ta zo kwanciya ana so ta sake shansa in ta shaki kuma ba za ta ci abinci ba sai bayan awa sannan kuma bayan ta gama shayarwa bayan ta cire ɗanta daga cikin yaye za ta ci gaba da shan wannan so uku a wuni sai wasu suna ganin cewa za ta iya canza yanayin rigar nonon da za ta sa kuma ya zamto ya kasa wanda ta saba amfani da shi to wannan in mace tana amfani da shi da izinin Allah ko da ta yi yaye ba za ta samu matsala na lalacewar nononta bayan ta yi yaye ya lalace ba ko da ta sake zuwa haihuwa za ta samu nononta ko bai kai da ba da insha Allah bai lalace kamar yadda take tsammani ba kuma sannan wannan nau'in abinci ta ci wanda ba zai haifar mata da irin waɗancan matsalolin da ake zargi na magungunan China ba sannan kuma ana amfani da magani na rage kiba da teɓa hanyoyi guda uku in mace tana da hali za ta aika a je a so mata green tea oil Shi ne zait shayil akbar zait shayil akbar irin wanda ake ce masa green tea akwai mansa duk inda suke da islamic chemist ko islamic shop wadda suke sai da magungunan addini in kika ce green tea amma kamfanin da ya fi kyau ko ki samu kamfanin himani ko ki samu kamfanin alkaftin wannan shi yadda ake amfani da shi mace za ta dinga ɗaukan cokalin ti in ta ɗauki cokalin ti kafin ta karya da safe ake so ta sha ba za ta ci abinci ba sai ta yi awa kuma breakfast ɗin da za ta yi in za ta yi breakfast ana so ta samu asalin ganyen na'ana ta samu citta guda nawa kenan ta samu kanamfari nawa kenan ta samu tafannuwa nawa kenan su za ta tafasa bayan ta sha green tea kuma sai ta sha wannan in ta sha shi shine zai zamto kamar laptop din da za ta sha kuma duk bayan cin abinci sai ta sha wannan haɗin da ta yi ganyen na'ana citta kanamfari tafannuwa sannan kuma sai ta sa tufa to idan tana shan green tea tana shan waɗannan cikin ƙanƙanin lokaci za ta ga ta samu samun nutsuwa in tumbi ne yake damunta ko da tana tafiya tana haki da izinin Allah za ku ga ta sai dai ana ganin in bata samu green tea in bata samu green tea oil ba to za ta iya samun ganyen na'ana kal tuffa citta kanamfari tafannuwa garin habba ta tafasa shi ta zuba a flask duk bayan cin abinci ta dinga shan sa duk bayan cin abinci ta dinga shan sa kuma kar tana cin abinci ta sha ruwan sanyi tana gama shan abinci ta sha wannan abu mai dumi kuma in ta ci abinci ta sha wannan maganin ba a zama sai an dan yi safa da marwa a cikin gida in kina da gidan sama ne kin ga sai ki hauki sauka ki hauki sauka ki hauki sauka in kuma ba gidan sama bane tsakanin falo da daki tsakanin falo da daki in kuma ma ba a samu dama haka ba kawai sai ki tsiri wani aiki ga hadisi dama ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki matan da take zaune a gidan mijinta take wanke wanke ko take wani aikin gida kullum ana rubuta mata ladan matan da take dawaki to kun ga wannan ta ɗauki yarinyar aiki tana da wannan ladan ha? to a takaice matan suke so ta rage jiki kenan sannan kuma sai abu na gaba akwai mace wanda take fama da matsala na hawan jini idan mace tana fama da matsalan hawan jini a sanadin aihuwa amma wannan abu marwan al ya yace mata masu ciki aka fi so su yi amfani da su duk matan da suke da ciki tana samun matsala na yawan bisinta yana hawa to babban abu mafi sauki da za ta yi amfani da shi shine sai ta samo karkade kun san karkade ha kun san karkade da larabci sunansa karkade da hausa sunansa zoɓo idan mace tana da ciki tana samun hawan jini abinda ake bukata ana so ta samo ganyen zoɓo da dinga haɗa shi da garin habba tana tafasa shi da zuma tana sha so uku a wuni na a jam asalin jan shi ake so a yi amfani da shi Allah ya sa mu dace sannan sai yara waɗanda suke fama da matsala na kashin haƙori malamai da yawa suka ce idan yaro yana fama da kashin haƙori ana amfani da zaitu burtukal zaitu burtukal suka ce yusaidu sughar bi sur'ati al-asnan yana taimaka ma kananan yara wajen saurin kutan haƙori. daga wani lokaci ne yaran ku suke fara haƙori ko su yara da irin yanayin hakoran su daga yanayin wata nawa kowa ta san yadda ita take yi ha daga wata nawa ha to idan yaron ke yana farawa tun daga wata shida sai ki fara da tsatsa tun daga wata biyar sai ki tura aje a so miki leman zaki in kuma Allah ya sa kin dace kin samu man leman zaki man leman zaki to ana so ki dinga ba ma danki man leman zaki so biyu a wuni amma shi yanda ake ba ma yaro ana hada masa da madara ne in kuma baki hada masa da madara ba ya zamto kina gama bashi sai ki bashi nono amma wasu kuma suna ganin cewa ke kanki uwa in kina shan hulba da man lemo to ma ɗanki zai dinga samun maganin ta hanyar nonon da kike bashi amma saboda matsala ba lalle ne a same shi akan kari ba in an samu guda ɗaya to sai amfani da dama shi yaro karamin sai a masa amfani da shi to sai zama kuma ba a samu asalin zaitu burtukal ba hanya mafi sauki za a iya samun leman zaki sai ki wanke shi sai ki yanka in kika yanka ba za ki bara fatan bayan ba fa fatan bayan ba bare shi sai ki samo ruwa kamar ledar fiye wata guda biyu sai ki sa a cikin kof sai ki zuba ledar fiye wata sai ki kawo cikin cokali na habbatin sauda sai ki zuba sai ki samo kuma asalin abin da ya shafe zuma cokali uku sai ki zuba sai ki ɗauki wannan maganin ki ɗora shi akan wuta abin da yasa suka ce ki saka kamar ledar fiye wata guda biyu sabila da in kika bashi ruwa ruwan zai ƙone wannan maganin da zaki shi ya sha wuta ya sha wuta ya sha wuta bayan maganin ya sha wuta ana so ki tace bayan kin tace zaki samu flask ko wani cup mai kyau zaki ajiye ana so a wuni yaron zai sha wannan so hudu ko so biyar amma ka'ida su suka ce yana kwana kuma ya lalace ba za a sake amfani da shi ba idan kuma yaro yana fama da fitsarin kwance abu guda biyu ake masa wasu yaran ana gane fitsarin kwancen su lalura ne shi kansa ba a san ransa yake fitsarin kwancen ba wani ma sai ya yi fitsarin kwancen sai dinga dinan da yi ba wani ma in yayi ma aka takura masa sai fashe da kuka akwai kuma waɗanda suke yi da gangan to in ana so a yi ciyorin malamai suka ce su yara duk lokacin da ake musu tirikin manzon Allah sai ya gwada mana rigakafin yara duk rigakafin da za ka yi ma yaro sai ka sa da kariya na ne. an samu manzon Allah yana dafa kan ɗansa 'ya'yansa, ma'ana jikokinsa kenan yana cewa u'izu kuma bi kalimatin lahi min kulle shaitanin wa min kulle ainihin, to duk wanda ta zo da yaro ta dafa kan ɗanta ko ƴarta wanda take da yaro ko yarinya ku dafa duk mai yaro ko yarinya ta dafa kan ɗan akwai addu'ar da zan faɗa ne ku kowa ta dafa kowa ta dafa Wannan ba ta da ɗata ta dafa kan kishiyarta ku ce u'izuka a'uzu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama to nan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya ya nema ma yayayansa jikokinsa sai ya nema musu tsari da shedan to sai malamai suka ce to la'akari da irin waɗannan maganganu duk abin da za a nema ma yaro tsari sai an sa kariya daga shedan sai an sa kariya daga kambun baka wato zaki ga ɗanki bai rasa ci ba bai rasa sha ba ya lalace to in ba aljanu ba to kambun baka domin malamai suka ce aljanu da kansu suna hasada ma ƴaƴayenmu domin aljani babban burinsa in ya ga tsananin soyayyanki akan ɗanki yayi yawa zai iya ɓata miki ɗan ko ya zama ya kama ciwo a kawai sai kama convulsion daga nan kuma shikenan Allah ya kiyaye wani kuma haka kawai shikenan sai lalata miki dan ya zama dan iska ko ta zama yar iska Allah ya kiyaye wani kuma haka kawai sai sangartar miki da shi ya zama wawa in an je makaranta ba ya gane karatu to wannan babban abin da ake so shine sai ki samu ruwa in kin samu ruwa sai ki samu ganyen magarya guda bakwai sai a karanta miki bakara tun daga farko har karshe sai ki ajiye shi ina magana akan yaron da ake zargin yana fama da fitsarin kwance bayan nan kuma sai ki samu garin hulba da habba wato ita hulba malamai suka ce dalilin amfani da ita kullum tana da tasiri wajen mara da mahaifa idan aka samu hulba da habban nan sai a hada sai a samu tsamiya kusan tsamiya sai a sa tsamiya amma karye yawa sai a hada da zuma a matsayin ki na uwa sai ki mata rukuya ko ki masa rukuya sai ki dora a wuta sai ya tafasa in ya tafasa sai ki tace in ya huce kafin ta kwanta sai ki ɗauki wancan ruwan sai ki bashi ta sha ki shafa jikin ki mata addu'a sai ki ɗauki wannan ruwan da kika haɗa kika dafa wannan maganin sai ki bashi ya sa suka ce to insha Allah ta'ala abin da ya shafi abin da ya shafi albaul fil firash yawan fitsari na kwance ko fitsarin makwanci ana samun nasara insha Allah ta'ala ta wannan hanya Allah ya sa mu dace sannan kuma ana samun nasara game da matan da take fama da asman da bai jin magani in mace tana fama da asma za ta iya samun man na'ana in ta samo man na'ana za ta samo man hulba za ta samo man laus su za ta hada ta dinga shan su a cikin ruwa ruwan zaki in ana amfani da shi da izinin Allah za a samu nasara muna roƙon Allah madaukakin sarki duk abubuwan da muka faɗa Allah ya samu dace abubuwan da muka yi kuskure ko muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan addini babu laifi akwai magungunan da muka ji labarin matan musulmai sun yi nisa a shansa shine magungunan da mata suke sha wai wanda yake kara musu ni'ima bincike ya gwada likitoci duk matan da take sha tana cutar da kanta kuma tana cutar da mijinta wato ku mata matsalar ku guda ɗaya ne wallahi babu abin da zaki ki burge mijinki ya soki ya ji daɗin zama da ke sai ki ɗauki tarihin magabata mutanen kirki akwai littafi ana ce littafin nisa'u haular rasul matan da suka kewaye annabi muhammad an ba da tarihin matan annabi muhammad khadija bayan ta bar duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawarta in ya gani sai ummina Aisha tace sai ga ya cire mayafinsa sai shimfida mata sai ce ta zauna ku duba darajar manzon Allah kawar matarsa fa ba fa uwar matarsa ba ba ƙanwan matarsa ba bayar matarsa ba ya cire mayafinsa ki bi ta nan ta nan za ki ya cire mayafinsa sallallahu alaihi wa sallama sai ya shimfiɗa mata a ƙasa sai ya ce ta zauna wata rana har Umar na Aisha abin yana bata mamaki Maza Allah sallallahu alaihi ya ce wannan mata dukiyanta da rayuwanta ya taimaka min akan da'awar da nake yi ashe in kina so mijinki ya soki ku duba fa malamai suka ce fa duk zaman da suka yi da manzon Allah bai taɓa mata tunanin ƙarin aure ba duk da Allah bai haramta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to nan kina son mijinki ya soki ko da sama da sauran mata ne abinda zaki ki ha kokari ki zama ta gari ku karanta littafi mana tarihin wata bata ana ce mata kansa inda ta sa ita a gaba tana mata hudu ba da nasiha akan mijinta uwa ce fa za ta aurar da ita ta zaunar da ita tana koya mata abubuwa tana koya mata yadda za ki tafiya in kin je gidan mijinki tana koya mata yadda za ki magana ba za ki dinga masa magana kamar namiji ba kina magana kina gatsu ne hancin kina huru ba haka ba ta gwada mata yadda za ta dinga tafiya ta abinci to matsalar da yake faruwa shine babban abin da mace ina sha komai ba ta samu ni'ima tsakanin mijinta ta samu kwanciyar hankali abu na farko shine ta kuma ga Allah da sunnar annabi Muhammad wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata labari ya tsasa iya kokare ki dage da kairi kika sai a cikin garin akwai matar da za ta riga ki dan aljanna kace wace ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake gidanta yana nan gefen garin madina take tana zuwa sai me izinin mijinta akan za ta je gidan ta ce a mata kitso ba don ko ba zan ta ga abin da ce ita ma ta zo ta yi ko Allah zai sa ta riga ta shiga aljanna sai ta nemi izini a wajen mijinta sai ta dauki ɗanta Hassan sai ta tafi da shi ta tafi da Hassan sai ta yi sallama sallama ta ce mata wace ce ce ta ce Fadima bin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to ne kika zo yi gida tace eh na nemi izinin miji ne ina so min min ki mata ta yar annabi Muhammad ka musu ziyara ki eh, sannan ki da zuwa kina yar manzon Allah ba zan kama kashe miki ko ba sai na ya dawo na nemi izinin sa tukunna in ce wancan matar wani tana son kitso ka amince ka yadda mata kitso ko ya ga na kama kan matar da bai santa ba ransa ya ɓace kawo mana saɓani to da karanta ranta bai ɓace ba sai ta koma gida da mijinta ya zo sai ta ce to mai gida yar annabi muhammad ta zo amma na ce ba zan mata kitso ba